ana son iyayen su daina waɗannan abubuwan to sai mutum ya rage social media idan mutum bai rage social media da wuya shi ma ya iya yi saboda a ah, social media zai ga wani sabon abu zai ga sabuwar wata zai ga ta ce ado ta yi waye ta yi waye ta yi waye duk waɗannan abubuwan fa ba gaskiya ba ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa duniya za ta zo sini na khadda'a mm. wato zamanin yaudara mm. mu kan mun san yawanci wanda ya sa hotonsa ko suka sa Instagram ko waye ba fa hakikanin wannan bane inda za a je da sassafe bata gama shirya komai ba a je a yi sallama da ita ko a yi sallama da shi a gidan ba shi din bane ba za su iya fito in sun fito ba za a gane su ba za a gane su na'am haka ne to saboda haka wata rayuwa ce ta rayuwar mm. yaudara ya iyaye da har su mazan da marasa shi din za su dawo shine fuskantar hakikanin rayuwa da fuskantar hakikanin rayuwar kuma kalubale ce mm. saboda haka shawarar da zan bayar shine mm. wannan movement din na minimalist da kuma wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a nema wa mutane su fara sabuwa da wadatar zuci mm. shine abin da yake gaban mu to idan ya zamanto mun samu kana'a to wanda shine aka ce kanzun layafna manufa taska ce da ba za ta kare ba amma mutukar muka rasa wannan kana'ar akwai matsala So